gaisuwa ta addinin musulunci gare mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan wunin 14 ga watan ramadanin shekara 1442 bayan hijira wanda ya dace da 26 ga watan 4 na shekara ta 2021 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa a birnin bauchi muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu a cikin suratu yusuf alaihi salam tare da roƙon allah ya albarkace mu da albarkar wannan sura da ma alƙur'ani gaba ɗaya mun yi karatu zuwa aya ta 44 yau za mu yi karatu daga aya ta 45 zuwa abin da ya sawaka a cikin wannan sura mai albarka allah ka ni'imta mu da fahimta ka ni'imta mu da aiki da abin da muka fahimta ya allah ya ce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 أنبئكم بتأويله فأرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين جاء منهما Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya tsira daga su ba a kashe shi din nan ba cikin matasa guda biyun nan sai ya ce waddakara ba da umma bayan ya tuna bayan lokaci mai tsawo waddakara bi ma'ana wata zakkara ba'da ummatin ay ba'ada ba'da muddatin tawila bayan lokaci mai tsayi da ya manta din nan yau sai ya tuna sai ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ni zan ba ku labarin wannan fassarar wannan mafarki don haka ku aike ni inda zan lalubo muku labari idan ba ku manta ba Allah ya gaya mana a baya cewa annabi yusufu alayhi salam ya nemi wannan allah ja minhuma da cewa tun lokacin yana alladhi dhanna annahu najin minhuma yana zaton yana karfafa tunanin yana da sakankan cewa cewa zai tsira yace da shi in ka je udhkurni inda rabbik in ka je ka ambace ni a wurin ubangidanka ka tuna masa ni da ya je fa an samu shaitanu zikra rabbi sai ya mantar da shi sai shaitan ya mantar da shi bai tuna masa ba har ya zama ya dade a cikin kurkuku shekaru to shine Allah ya ce mana ana cikin wannan sai sarki ya mafarki irin mafarkin da malaman zamaninsa da bokayen lokacinsu suka kasa fassarawa bayan ya gaya musu abin da ya gani sai suka ce wannan mafarki a adghathu ahlam wannan ai taro wato kwashe-kwashen mafarki ne wanda aka hada ta nan da ta can wanda ba za ka iya sanin saitin me yake nufi ba balle ka fassara wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin mu ba mu san fasarar irin wannan mafarki na kwashe-kwashe ba to ana faɗar wannan shi wannan yaro yana wurin shi ne allah ya ce sai ya sa baki ya ce a waddakara ba da umma sai ya tuno da labarin annabi yusuf bi mana wata zakara yusufa wa amrahu sai tuna da annabi yusuf da kuma al'amarin yusuf mai ban mamaki na kirki da nagarta da fassarar mafarki wadda ake dacewa sai ya tuno da shi sannan kuma kamar da ibn al-arabi ya ce ko dai ya zama ya tuno da annabi yusuf a cikin kurkuku halinsa ko kuma ya tuno da alkawarinsu da annabi yusuf duk ya manta yanzu ya manta labarin yusuf kuma ya manta da alkawari sai ya tuno yanzu sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni zan ba ku labarin fassarar wannan mafarkin da kuke ta nema wanda ake ta kai kawo a kai an rasa wanda zai fassara ni zan nemo muku fa arsilun bi ma'ana fa ba'athuni ila man yufassiru hali ku aike ni zuwa wanda zai fassara min ni kuma sai in zo muku da labarin ana ganewa yanzu sai ka kaddara cewa ya tashi ya tafi ya je ya samu annabi yusuf kar ka manta wannan labarin ya daɗe ba yanzu an yi shekaru annabi yusuf shi kuma yana zaune kaga shi ba zai manta da su ba amma tun da yana cikin kurkuku baya da alaka da outside world baka taya zai ya aika a tunawa wancan ya haƙura tun da abin da ka nema bai samu ba sai ka haƙura ya ci gaba da amfani da wannan lokacin wajen bautar allah da ci gaba da wa'azinsa inda ya samu dama ya ta yi yana ta halin nagarta a cikin kurkuku shi kuma wannan yau gashi allah ya sa ya zo ya tuno ba da ummati bayan lokaci mai tsayi umma tana zuwa alkur'ani da ma'anoni daban-daban abin da ta fi shahara wajen zuwa da shi shine al'umma ai san al'umma ko shine zamani na waɗansu mutane nation A gane ko ko generation duk yana zuwa da wannan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wannan shine ma'anar nation kenan yana zuwa kuma wato da ma'anar lokaci kamar yadda kuka je anan nan da ya ce wadda kara ba da ummatin irin sarai kuma Allah ce wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda la yaqulunna ma yahbisu sanne na zuwa kuma da ma'anar wato abin nan almilla addini shi ma ana ce masa umma kamar da Allah ya ce duk waɗanda suka gabata kafiransu duk lokacin da annabawa suka zo musu illa kala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim kaga ala ummatin bi mana ala milla kamar yadda kuma yakan zo da ma'anar kudwa wanda ya kamata a yi masa biyayya ko da shi kadai ne inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin kaga bi mana kana qudwatan linnas to sai aka ce mishi umma amma a nan da aka ce wadda kara ba da umma ana nufi wadda kara ba da muddatin tawila wadda kara bi mana wata zakara ba da amadin ba'i lokacin zamani mai tsayi sai ya zo ya tuna to sai ce aika shi sai ka kaddara cewa yanzu an aika shi ƙur'ani sai ya shiru bai gaya maka an ce eh an yi approving ba tunda har ka ji ya je can ya fara magana an yi approving kenan na biyu shine bai gaya maka da ya zo fita wata hanyar biyu ba wannan duk ba bukata saboda alkur'ani an zo ne da samarin labari sai zama abubuwan da suke da amfani salient points kawai ake faɗa duk abin da yake sauran kai zaka cika saboda ka san dama dole a yi haka da ya ce zan je ai ya je ba daga wurin ne kawai sai yi magana sai yusuf ya fara ji ba sai ka kaddara cewa ya tashi ya tafi ya ja nemi izini a kurkuku yana so ya ga wannan yusuf din saboda sako ne daga gidan sarki sai aka buɗe ya je ya samu yusuf me ce da yusufu yusufu ayyuhas siddiq aftina fi sab'i ya zo allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya fara gabatar da kansa gaban yusuf ya ce yusufu ayyuhar siddiqu yusufu ayyuhar siddiq ya ce yusufu ya kai mai gaskiyar nan kafin nan ya ce fa'ar siluni ko aike ni ya ce ku shi da waye na. ya ce ana unabbi'ukum ni zan zo muku da labari bi ta'wilihi fa arsiluni ku aika ni shi da waye shi da sarki ko shi da sarki da 'yan majalisar sarki idan shi da sarki kadai yake magana ba zai iya ce zan kawo muku labari ku aika ni ba sai dai ce zan kawo maka labari ka aike ni to ku gane wata fa'ida akwai wani abun da ake ce masa wato damiru tafhim idan za a yi magana da babba wanda yake da girma na sarauta ko na mulki to ba a ce masa kai sai a ce masa ku kamar yadda shi ma in zai yi magana sai ce mu ba zai ce ni ba saboda shi kaɗansa al'umma ce gaba ɗaya shi yasa mutane da yawa suke tambaya me yasa alƙur'ani Allah sai ce inna anzalnahu mun saukar da shi kuna fahimta me yasa Allah zai ce mu bayan shi kaɗai ne ya yi? wannan shi ake ce damiru tafhim duk wanda yake da mulki to in ya zo magana yana da damar ya ce ni yana da damar ya ce mu mun zartar da kaza gwamnatin mu ta yi kaza yana nufin gwamnati na kaga ai da dan nauyi ya ce ni to in ya ce mu ya fi nuna girma da kuma wato kwarjini na mulki to haka kai ma in za ka yi magana da shi kana iya cewa ku kun yi kaza ku kun yi kaza zan yi muku kaza ba sai ya ce zan yi maka ba ana fahimta hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni ya ce ya ubangiji ku mai da ni yana magana da ubangiji ne shi kadai amma sai ce ku ana fahimta to kamar wannan irji'uni shi ma sai ya ce fa arsiluni ta yi yana magana da sarki shi kadai ta yi kuma yana magana da sarki da yan majalisa amma ko yan majalisa suna nan waye waye ka fi damuwa da shi sarki saboda duk yan majalisar ai su ma suke sai abin da sarki ya ce don haka asalin wannan damirin na girmamawa ne zuwa ga sarki don haka kar wanda ya sake ruda ka alqur'ani ka ji an faɗi jam'i a inda yake mufrad ana fahimta ko da ya je sai ya ce yusufu ya kai wannan mai gaskiya shine ayyuha siddiq aftina fi sab'i baqarat ka ba mu fassarar mafarkin da aka ga shanu guda bakwai siman osassu masu ƙiba masu mai ya kuluhunna sab'un ijaf waɗanda waɗansu shanun guda bakwai ƙanjamammu suke cinye su wa sab'i bulatin hudur sannan a gefe guda kuma ga zangarniya guda bakwai kwarra wa ukhara ya bisat ga waɗansu guda bakwai ɗin su kuma busassu ana fahimta ka bani fassarar wannan mafarki da mutum ya ga haka la'alli arji'u ilan nas saboda in koma zuwa ga mutanen da suka aiko ni la'allahum ya'lamun saboda su san fassarar wannan mafarkin ana fahimta da ya ce la'alli arji'u ilan nas domin in koma zuwa ga mutane waɗansu mutane dukkan mutane ko kuma annasu ladina arsaluhu mutanen da suka aiko shi ko dukkan mutanen duniya suke nema a mutanen da suka aiko shi waɗanda ya ce fa'ar siluni a larabci ana amfani da annas ana nufi mutane gaba ɗaya ana kuma faɗan annas ana nufi wakilan mutane ko da mutum ɗaya ne allazina qala lahumun nas innan nas kad jama'u lakum da fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ce waɗanda mutane suka ce da su ga mutane sun yi muku ƙawanya don haka ku ji tsoronsu to wasu mutane ne na farko waɗanne ne na biyu wannan mutumin farkon mutum ɗaya ne ya ce da su ga mutane sun taru to ko da mutum guda ya yi magana in a madadin waɗansu ne ana iya ce masa annas ballantana an samu biyu uku hudu don haka da ya ce abin nan la'alli arji'u ila nas bi ma la'alli arji'u ila nas zuwa waɗansu mutane waɗanda su ne suka aiko shi la'allahum ya'lamu saboda su sani saboda su san me wannan ɗaya kenan daga cikin abin da malamai suka ce ibn al-arabi ya ce yahtamilu an kuna ma'anahu la'allahum na ta'wila ru'ya kun ji wannan ya ce wa yahtamilu an ya kuna ma'anahu la'allahum na makanaka wa annaka lazilta fil sijni fatakhruj fa sha'anuka ya yace ta yiwu kuma ma'anarsa shi ne. ba yana nufi in koma in sanar da su don su san fasarar mafarkin ba zan koma in faɗa in ce ai ga kanan har ka fasara wannan mafarkin saboda a kira ka ka fasara da kanka a san kana nan saboda darajar ka ta ɗaukaka ashe za ka iya fasara wannan mafarki to yau mutane za su san darajar ka shine ma'anar la'allahum ya'lamu ana fahimta kaga duka zai iya ɗauka wato wani daɗi da alkur'ani yake da shi shine zai faɗi jumla ɗaya ko kalma ɗaya wadda za ta iya ɗaukan ma'anoni da yawa amma sai Allah ya zaɓo wanda zai iya ɗaukawa duka sai ka haɗa sai ya zama ɗan ƙaramin passage amma yana da fa'idoji da yawa shi yasa yanzu ka ɗauki tafsirin ƙur'ani har yanzu ba a gama ba har yanzu ba a gama rubuta tafsirin ƙur'ani ba ana ta yi in ka tara tafsirin ƙur'ani yanzu a duniya sun kai mujalladi nawa tun a da kuma nawa ake da su shekul islam ibn taimiyya ya ce in ya zo tafsirin alkur'ani ya ce in na zo zan yi tafsiri ya ce karatu ma ya zidu ala alfi kitabi tafsir wa ta tasaddaitu littafsiri astahdiruha kullaha ya ce ni na karanta littafin tafsiri sama da dubu ya ce in na zauna zan yi tafsiri dukansu ina tuna su sai dai zaɓo wanda na gada ma in san muku in bar saura yanzu tun da ana haka yanzu kuma nawa ne littattafan tafsiri kaga ba za a iya gama sharhin alkur'ani ba to shi yasa in aka ce ma'anar kaza sai ka ji ya ce ta nan zai dauki ma'ana kaza zai dauki saboda dukka hada musu kamar yadda ibnu jariri ne tabari yake cewa duk inda ka ga ma'ana biyu uku hudu duk za su fasaru akan aya duka dora musu saboda duk zai iya daukawa don qur'ani ya fi karfin jumla daya ma'ana daya shekul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa da aka kulle shi a kurkuku sai ya ya samu damar da zai ta muraja ya yace sai ɗauko dauko in sauke ni kaɗai na a cikin kurkuku ina bi tare da tadabburi da tafakkuri da yin kokarin gano tafsiri ni da kaina ina ta yi banda waɗanda ya karanta fa yace yanzu sai yana yi wa kansa tafsirin ƙur'ani. yana gane ma'anar inda za a yi kuka ya yi inda za a ji albishir a ji inda za a ji daɗi a ji inda zai zama wa'azi a ɗauki wa'azin a aiki da shi ya ce haka zai yi ya ce wallahi kowace aya ɗaya idan na zo wucewa a kowace sauka ɗaya sai na ji wata fa'ida a cikin ayar wanda ban taɓa jin wani ya faɗe ta ba a duniya ya ce in na gama saukan ƙur'ani na sake ɗaukowa sai in ji wata fa'ida ta zo mun sabuwa a cikin the aya wadda ni ma ban taba tuna ta ba a baya kuma ban taba jin wani ya ambace ta ba a baya yanzu shi har ya gama nasa ya tafi zuwa yanzu an gama wallahi ba za a gama ba qul kana al-bahru midadan li kalimati rabbi fi al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada shi yasa ilimin alqur'ani baya karewa an fahimta ko me faruwa gaba ƙwara ta zira'una saba'a sinin يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون النبي يوسف عليه السلام ya fara fassarar mafarki ya ce kala ta zira'una saba asilina da da'abar fassarar mafarkinku ga ta nan kamar haka ya ce za ku yi ta noma zuwa shekara bakwai a jere ku dukufa wajen noma fama hasattun duk abin da kuka girba kuka samu a ƙarshen damuna na abin da kuka noma fazaruhu fi sumbulihi sai ku bar shi a cikin zangarniyarsa kar ku caske shi illa qalilan mimma ta'kulun sai dai kaɗan na daga abin da za ku rinka ci wannan ne za ku rinka ɗauka ku ceske ku ci sauran kuma ku bar shi a sto a cikin zangarniyarsa thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun bayan bayan waɗannan shekaru bakwai sai kuma a samu waɗansu shekaru bakwai ɗin waɗanda su kuma masu tsanani ne shekaru ne na fari ya kulna ma qaddamtum lahunna waɗanda su ne shekarun da za su cinye abin da kuka tara musu a cikin shekarun da aka samu amfanin gona illa qalilan mimma tuhsinun sai dai kaɗan cikin abin da za ku bari wanda kuka taskace Ci ne kawai abin da zai saura amma za su ta ci sai ɗan abin da kuka yi tsimi da dabara sun ma ya min ba da zanika amun bayan an gama shekara bakwai ɗin farko an yi shekara bakwai ta biyu shekaru sha hudu sun wuce sai kuma a samu wata shekarar da za ta zo ta gaba amun shekara ce fihi yughathun nas wanda a cikinta mutane za su samu albarkar damuna wanda za su samu ruwan sama mai yawa wa fihi ya'sirun kuma mutane za su samu amfani na kayan marmarin da har za su rinka matsewa ana fahimta ko annabi yusuf ya gama fassara wannan mafarki cikin aya biyu amma an tara katti sun gama duk abin da za su yi an kashe energy and resources duk sun kasa fassarawa suna ta kama kame amma annabi yusuf yana zuwa ya ce fassara ita ce ta zira'u na sab'a na da'aba ya ba da rumuz ne rumuz ne na fassarar mafarki yake cewa waɗannan shanu guda bakwai ƙosassu da ya gani ana fahimta to sun zama kamar simbol ne na shekara bakwai da za a samu damuna mai albarka shi yasa kaga shanu sun ƙoshi saboda shanu sai an samu damuna ta yi kyau su sha ruwa su ci daga ciyawa da yabanya su ma sai su yi kyau idan damuna ba ta yi kyau ba ba zai yi kyau ga ɗan adam ba kuma ba zai yi kyau wa dabba ba domin Allah ya ce duk abin da aka samu na albarkar damuna mata'allakum wali an'amikum da ku da dabbobinku ne don haka ganin dabba ta ƙoshi simbol ne na alamar damuna ta yi kyau don haka tun da ka gansu guda bakwai to simbol ne na cewa shekara bakwai za a yi kowace saniya ɗaya tana daidai da shekara guda ne ana fahimta ya hunna sab'un ijaf ka ce waɗansu busassu ƙanjamammu suna cinye waɗannan to kamar shekaru ne lokacin da aka samu year of production ya zama ana samarwa aka zo kuma year of demand and consumption wanda ana nema ne kuma ana ci ai dole consumption ya rinka ci daga production ba yadda za a yi production ya tsaya consumption yana ci gaba kuma production shi kuma ya ci gaba da wanzuwa shi yasa ya ce dole ai abin da kake consuming daga abin da kai producing ne shi yasa waɗannan kosassun idan kanjamammu sun zo sun rasa abin da za su ci me za su ci production din da waɗannan shanun suka bayar don haka kayan amfanin gonan nan waɗanda wannan dabbobi suka zama simbol ɗinsu waɗannan busassun suna simbol ɗin shekaru na fari ne na rashin abinci don haka su za su rinka cin abincin da kuka bari shine ma'anan wato illa kali fadaruhu fi sumbulihi shine ma nan ya kulna ma qaddamtum lahunna su za su rinka cin abin da kuka ajiye kuka taskace ana fahimta illa qalilan mimma ta'kulun yace fadaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarniyarsa saboda samu daman da za su ci din yanzu saniyan nan da ta tsaya ana fahimta har wannan din ta samu dama tana ci ai saboda saniyar tana nan ne to kamar wannan shine ma'anan ya rinka ci daga ciki sannan da ka ce sab'i sumbulatin ka kaga kwarra jam'i ne na koraye ko a ce koraye kore kenan to kaga korayen zangarniya guda bakwai su ma simbol ne na lokacin da za a rinka samun wato amfani na tsiro kamar da za a samu amfani na dabbobi to amfanin da kuka samu na kayan abinci a cikin shekaru bakwai alamu ne da aka sake maimaita shi ta hanyar ganin zangarniya guda bako koraye kaga in damuna ta yi kyau to za ka ga yabanya kuma ta yi kore ta yi kyau to sai ya ce wa ukara ya bisat da waɗansu kuma ke ƙasassu busassu waɗannan busassu ya nuna maka alamar shekarun da za a yi fari da yunwa da wahala kenan to abinda kuka tara a cikin waɗannan shekaru waɗancan shekarun su za su rinka ci kuma za ku rinka ɗiba kuna ci illa kalilan mimma tusinun sai abinda kuka rage kuka ajiye bi ma'ana illa kalilan mimma tadakhiruna wa tahfazun abinda kuka taskace kuka kiyaye shi to shi zai ci gaba da zama don haka kuna da bukatar abubuwa guda uku abu na farko da kuke nema shine tazra'un ku tsaya ku yi noma sosai abu na biyu da kuke nema shine mimma tufsinun da kuma fataruhu kuna da bukatar economy kuna da bukatar wato strategy economic strategy ta yadda duk abin da kuka samu za a iya tsumi da dabararsa a aji. sana abu na uku da kuke bukata shine kuna bukatar ƙwararru waɗanda za su iya samar da amfanin gonar da za ta iya madadin shekara bakwai sannan kuna bukatar ƙwararru waɗanda abunda aka samar a shekara bakwai ɗin za su iya maintaining ɗinsa a yi utilizing ɗinsa ya amfani sauran shekara bakwai wanda ba za a yi production ba abubuwa nawa ake nema abubuwa uku tunda ya ce fazaruhu kaga ba dole kuma ana neman wanda zai iya kuma ya ce illa kalilan mimma mimma tusinun da mimma ta'kulun in mata gurin kowa zai ci amma ba kowa zai iya taskacewa ba to haka ana neman ƙwararrun da za su iya taskacewa ana kuma neman ƙwararrun da za su iya samar da amfanin gona sannan sai ya ce sun maya min ba da zalika سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما ya ثم min ba da dalika am sannan sai a samu kuma shekara shekara ta amfani da yabanya wannan shekara kan idan ta zo to za a samu arziki mai yawa fihi yughathu nas ai fihi yu'tan nasu lukai wa huwa matar mutane za su samu ruwa wa fihi asirun ai wa fihi asirun nasu ma usaru <coughs> ma yi usaru ath samarati wal fawaki mutane za su samu damar amfanin da za su samu na daga kayan abinci da kuma kayan marmari wanda har za su samu dama ba ma ka sha fresh ba har ma ka samu excess inda za a matse a yi juice da shi a yi tasha <clears throat> ana fahimta ko to wannan shi ne tafsirin waɗannan ayoyi sai fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi <clears throat> waɗannan ayoyi sun koya mana cewa ka jira lokacin allah ya yi ana ce god's time is the best ko lokacin da Allah yake so ya ɗaga ka ka yi haƙuri ka jira kar yi gaggawa kar ka nuna gajiyawa lokacin ɗaukakar ka idan ya zo wallahi Allah zai ɗaukaka ka annabi yusuf alaihi salam ya nuna iya haƙuri yana so ya fita shi ma ɗan adam ne har ya ce ka je ka tuna wa sarki in fita amma sai haƙuri ya ci gaba da zama ya zauna fa bid asini shekara da shekaru yana ta hakuri lokacin da ake mitin a can inda sunansa zai fito ya san ana wannan mitin ɗin ya haɗa baki da su akai in an je a ce zan iya fasarawa idan Allah ya sa ranar ka da za ka yi shainin ta zo wallahi kana nesa Allah zai turo a zo a neme ka mutane suna kasa gane wannan shi yasa za ga mutum yana ta faɗi tashi da neman alfarma dole sai ya yi kaza har ya je nemi abin da bai cancanta ba akan dole shi sai an bashi wallahi in ka cancanta Allah ya sani kuma Allah zai kira ka in ko Allah ya ce sai ka yi na rantse muku da girman Allah duk wanda ya ce ba za ka yi ba ba zai iya bacci ba sai ka yi ku dogara ga Allah ku nema a wurin Allah Allah yana da komi wallahi in abundance in ka ga Allah bai baka ba lokacin ka bai yi ba ne idan Allah ya ce za ka yi cara to ma ya Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk wanda Allah ya ce sai ya samu wallahi sai ya samu don haka mutane akan mulki da mutane akan yin suna da fem da mutane akan dukiya za ga suna kai komo su iya yin komi saboda dole mutum sai ya zama amma ba dole ne in kayi din sai ka zaman sai wanda Allah ya rubuta zai zama to in ko in Allah ya rubuta sai ka zama za ka zama to wallahi ko kana ɓoye a ɗaki sai ka zama yanzu annabi yusuf daga ina ya samu ɗaukaka daga kurkuku ba ya yi kamfen an kafa gwamnati tare da shi yana cikin jam'iyya mai goyon baya an san da shi dafa bawa ne daga ina ya fito daga ƙauye sai rijiya sai kasuwa aka sai da shi aka yi cinikinsa kamar akuya aka sayar aka zo aka ajiye shi a cikin gida ya zama kamar kuku da boyi daga nan sai kurkuku don Allah akwai ɗaukaka a cikin waɗannan amma yana fitowa za ku je a can gaba sarki zai ce in na kal yau maladai na makinun abi yau ba babban mutum ya zo da haka za a tarye shi daga cikin kurkuku wallahi lokacin da Allah ya ce za ka fito za ka fito kuma in Allah ya ce ba za ka fito ba za ka kashe kuɗi za ka kashe lokaci za ka hana kanka bacci za ka yi hasada da baƙin ciki akan waɗansu kuma wallahi sai dai ka gani ana yi Allah ya sa an gane wannan saƙon fa'ida ta gaba ita ce sarki ya yi mafarki yana yin mafarki sai tara jama'ansa yana neman shawara su kuma wannan magana ce wadda ta shafi ikonomin ƙasa kuma ta shafi abu mai matukar muhimmanci amma sai kuskure sai zama mutanen da ya tuntuɓa ba waɗanda suka cancanta ba ne don haka shugaba shi zai yi ƙoƙarin zaɓa wa kansa cabinet waɗanda suka cancanta saboda kar ya samu matsala wajen kawo mutanen da za su zo suna bashi munanan shawarwari yanzu ya zo ya yi shawarin da wannan magana da ake magana fa ana yanke hukunci ne akan abun da zai zama makomar kasar masar na kusan wato budget din da za a mata na shekara goma sha biyar amma sai gashi waɗansu suna ce adghasu ahla wannan ai tatsuniya ce wannan ai kwashe kwashen mafarki ne wanda bai da wani amfani a tashi kawai a taron ma na hannu bi ta'wilil ahlami bi alimi wannan yana nuna muhimmancin mutum ya kawo mutanen da suka kware a kusa da shi waɗanda za su bashi shawari mai kyau waɗanda ba za su nemi gina kansu kaɗai ba ko a fada ko a wurin matsayinsa fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mutum ya zama a matsayinsa na shugaba ya zama yana da pa ko sa wanda zai rinka tuna masa abubuwa masu muhimmanci da suka shafi mulkinsa yanzu annabi yusuf ya ce da wancan uzkurni inda rabbika ka je ka tuna wa ubangidanka labarina ya tuna bai tuna ba amma wannan yaron ba shi ne babban mai laifi ba shi ya sa aka kulle yusuf ne ba shi ya sa aka kulle yusuf ba ai sarki ne ya sa aka kulle yusuf shi ya sa ya ce in ka je ka tuna wa sarki labari amma bai tuna ba shi ma sarki bai tuna ba ya manta da shi yana nuna cewa inda a ce sarki yana da wani wanda ya zama pa akan maganar haƙoƙin waɗanda aka tauye wa haƙi ko akan haƙoƙin fursunoni da zai samu a tuna masa da rekod ɗin annabi yusuf cewa wancan fa an ajiye shi akan za a yi investigation har yanzu ba a gama investigation ba ranka daɗe har yanzu wannan yaro yana rufe har yanzu wannan yaro ba a san haƙƙinsa ba wannan yaro an take haƙƙinsa inda yana da mai bashi shawari akan wannan da ba a kai haka ba da bai kai falabisa fi sijini bid'a sinin ba wannan ya nuna akwai muhimmancin duk wanda yake mulki ko da mulkin ka karami ne a nan karkare na kai ne amiri na mss a ko ɗansu abubuwa da ake bukata a yi wanda dole za ka manta ballantana wanda yake shugabancin mutane da yawa akwai al'amura da dole wani lokaci tunda mutane sun maka yawa za ka manta kuma yadda kowa yake da hidimar iyalansa kai ma kana da shi to sai ka samu wani wanda zai rinka tuna maka abubuwa masu muhimmanci yana ajiye maka sai ka ce ka rinka tuna mu fa'ida ta gaba da muke fahimta a nan shine cewa wato shugabanni suna da bukatar mu rinka ba su uzuri duk wanda ya rike kujera ta mulki wallahi ka rinka ba shi uzuri yanzu wannan sarki da ya ce aje a rufe yusuf ya yi niyyar mugunta ne badalahum min ba'di ma ra'awul ayati sun rufe sun rufe shi ba da kyakkyawar manufa ne bi ma'ana min ba'di ma ra'awul ayati dalati ala bara'ati yusuf sun tabbatar da cewa yusuf bai yi laifi ba sai suka ce aje a rufe shi kafin al'amura su nutsu wata ɗaya shekara ɗaya shekara da shekaru falabita fi sidin biyu da asini daga za a yi bincike duk da cewa shi ne da gaskiya amma an ja ajiye shi shekara da shekaru ashe sarakuna da shugabanni suna iya kuskure a abu ba da gangan suka yi ba saboda dambu in ya yawa baya jin bayan ji bahaushe akwai abubuwan da zaka ga shugaba ya zo ya yi alkawari ya ce zan yi amma ba dole ya zama ya tuna su gaba ɗaya ba ana fahimta ko lokacin da yake neman mulki ko kuma lokacin da ya kai ziyara ko lokacin da kuka nema zai iya cewa za mu yi yana nufi za mu yi lokacin da aka samu dama an samu damar ga wasu kuma su ma to dole ne a rinka wa duk wanda yake kan kujera na shugabanci a rinka bashi uzuri sai in an tabbatar da cewa wani abun da gangan ne ana fahimta ko shi yasa wannan mun fahimce shi a cikin cewa sarkin nan sai lokacin da ya gano yusuf tukunna matsayin da ya ba wa yusuf zai sa ka gane dama ba da gangan ya sa aka ajiye shi ba kaga dole ka bashi uzuri duk daɗe wanda annabi yusuf ya yi fa'ida ta gaba da za mu fahimta a nan ita ce cewa wato ana iya neman ilimi ta hanyar kai da kanka idan ka san abun ka bayar da sani idan kuma baka sani ba ka je ka nemo sanin ka zo ka kawo shi ma hanya ce ta karantarwa kuma ɗaya daga cikin hanyoyi ne ma na bada fatawa akwai fatawa da ake ce mata fatwa nakal akwai fatawa da ake ce mata fatwa insha idan ka tambaye ni na taɓa bincike a kai na san amsa sai in ce maka halal ne ko haram baka aya ko baka hadisi ko baka maganan kata ka'ida ta fiqihu ko maka bayani ka gane wannan na riga na sani wannan shi ake ce fatwa insha fatwa na kalshi ne ni ban sani ba a yanzu amma na san in na tambayi wane zan sani kai baka da damar da zaka tambayi wane to malamai suna iya wannan sai a hau gada ni ban sani ba amma akwai malami na in ka tambaye ni sai in ce to jira ni zuwa gobe in bincika akwai binciken da zan buɗe littafi in yi akwai wanda sai na tuntuɓi wani malami sai in tambaya akwai abun da ina ji kamar na san amsar amma ina ɗan shakka sai na gwada amsa ta da amsar wani malami da yake sama da ni sai in samu tabbas kafin in baka amsa wannan ita ake ce fatwa sha ai fatwa kan ya muka gane wannan shine yace ana unabbi'ukum bi ta'wili ni zan baku amsa amma daga wuri na fa arsilun ku aike ni in je in nemo ana fahimta don haka duk wanda ya bada fatawa ta wannan hanya ta inganta a musulunci shi yasa ka ji malaman suna zai iya ce maka Sheikh Ibn Usaimin ya ce kaza shek Bin Baz ya ce kaza shek Albani ya ce kaza Malam Wane ya ce kaza shi kuma yana baka amsa ne amma yana dogara da amsar Wane wannan shine fatwa na kan ya halatta a musulunci saboda ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu fa'ida ta gaba ita ce wato mun fahimci yadda kwakwalwar dan adam kamar yadda jiya malam kuka ji ya fara faɗa yadda kwakwalwar ɗan adam take da tsada wajen tara bayanai da kuma istihdarinsu lokacin da ake nema yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'imar Allah ga ɗan adam shine ɗan adam ya tuna yadda ya bambanta shi da sauran halittu wajen bashi kwakwalwa ba mu da bambanci da dabbobi wajen ƙwayan ido muna da shi suna gani muna gani kunne muna ji suna ji harshe muna ɗanɗano suna yi galibin organs of sense da muke da shi su ma suna da shi abin da ya bambanta mu da su zuciya da kwakwalwa wajen memory da tuna abu da kuma haddace abubuwa wannan sai bil adama wato abinda Allah ya taskace a cikin kwakwalwar dan adam wayoyin da suke ciki a cikin kwakwalwar kowane dan adam fa akwai more than 1 billion neurons a cikin kwakwalwarka da Allah ya baka din kana iya taskace bayanai har yanzu fa bincike na kimiyya bai gama kure girman capacity brain din dan adam wallahi in za a yi kwamfiyarin ɗinsa da na'ura mai kwakwalwa ta zamani yanzu kwamfuta to zan iya ce maka a takaice kwakwalwar ɗan adam mutum ɗaya za ta iya storin sama da duk abin da yake cikin kwamfutan duniya na intanet duk bayanan intanet na duk kwamfutan duniya kwakwalwar mutum ɗaya za ta iya ɗauka kuma wallahi ba za ta cika ba a cikin shekarar 2018 da suka da wuce din nan wani bincike na wasu malaman kimiyya a university of california suka gano cewa za a iya kiyasin kwakwalwar dan adam ta kai kapasitin da za ta dauki inda za a mai da ita kamar digital memory za ta iya daukan abin da ya kai 2.5 petabyte me kuke da shi na farko kilobyte ko wanda yake da 1000 byte daga shi sai megabyte ko wanda yake da 1000 kilobyte daga shi sai gigabyte ko wanda yake da 1000 megabyte daga shi sai terabyte ko wanda yake da 1000 gigabyte to daga shi ne sai petabyte wanda yake da 1000 terabyte to kwakwalwar dan adam tana da 2.5 petabyte haka Allah ya kara a cikin kwakwalwa wannan fa binciken da suka yi zuwa yanzu inda za a ci gaba da bincike wallahi za a gano ya mafi haka wannan shi ne baiwar da Allah ya wa dan adam fa bi kuma to kadi ba shi yasa ka ga ana fara magana kyam sai ka zo ka tuno wani abun da ka dade yanzu tun da aka yi storin ɗin maganar uzkurni inda rabbika amma yazo yace bid asinin an yi shekaru amma ana fara an ce ana fara maganar mafarki ba a faɗi sunan yusuf ba fa amma sai allah ce wa dakara kawai sai tuna me ya kawo wannan kwakwalwa ke haka allah yi wa ɗan adam baiwa abu zai faru shekara da shekaru ana fara sa sai ka ga lokaci ɗaya ya zo gare ka jama'a mu gode wa allah akan wannan yanzu ku ɗalibai da kuke karanta kimiyya da fasaha kun fi kowa cancantar ku rinka gwada abin da kuka gane na kimiyya da imanin ku saboda ka gane wato darajar da Allah ya maka matsayin dan adam don ka kara imani yanzu idan ɗalibin kimiyya bai imani ba waye zai imani Allah ya ƙara mana dacewa fa'ida ta gaba ita ce muhimmancin noma da kuma amfanin noma ga tattalin arziki annabi yusuf yana fara fasara mafarkin nan sai ya ce mene zirauna ya ce ku yi ta noma sini na da'abar mafita akan wannan hali da za a shiga na kakanika yin tattalin arziki ba shine kawai a yi tunanin yadda za a samar da kuɗi matasa su samu aiki kowa ya samu aiki a central bank kowa ya samu aiki a tona man fetur duk wannan ba shine asalin hakikanin tabbacin rike tattalin arziki ba wallahi abin da ya fi komi tabbas shine noma ba wani abun da yake da ƙarfi a economy kamar food security kamar agricultural economy idan kuna da shi to kowa zai nema a wurin ku kuma ba dole sai kun nema a wurin wani ba duk motocin da kuke kerawa da duk man fetur da kuke da shi ba za ku ci su ba ana fahimta amma noma kuna iya kuce wa kowa ya rike kayansa ku ci noman ku su kuma su ci nasu su gan za su iya kai ne kake da abun da dole a zo sai an saya saboda ka duk wata ƙasa da ta ce za ta dogara da a'a wani abin da take kerawa ko abin da take tona ta sayar ko abin da amma ba noma ba to la wannan ƙasar ta kama hanyar halaka don haka dole ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin karantarwarsa ga wannan al'umma cewa mu mai da hankali da noma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim ya ce mamin musulmin ya gari su garsan au ya zara'u ba wani musulmi inda kai musulmi ne kana da imani da Allah da za ka yi noma da kyakkyawar niyya ka dasa itace ko ka shuka wani tsiro da sunan za ka yi noma ya ce fata kulumin hutairun au insan ya zama tsuntsu ya zai caka ko kwaya ɗaya ne ya ci ko ɗan adam ya ci illa kana lahu sadaka face sai ya zo maka sadaka ne duk tsuntsun da yake zuwa ya ci abin da ka sa ko ka dasa kana samun ladan sadaka ballantana abin da 'yan adam za su ci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin noma ya ce mana shi ma hadisi ne na bukhari da muslim na abu huraira ya ce man kanat lahu ardun falyazra'a duk wanda yake da gona ya shuka kar ya barta a banza duk wanda yake da gona ya shuka ya ce yamna akahu ko ya ba wa abokinsa ko dan uwansa wanda shi zai noma ko ya bashi kyauta ko ya bashi haya amma dai a bar ta ƙasa tana fata yi ba a yi noma ba manzo Allah ce kar a haka sai ce fa in aba falyumsik ardahu in ya ce ba zai bayar ba to ya rike gonarsa ba maso kaga manzo Allah in ya maka wannan ake maka san wannan ba ba magana ce ta wasa ba yace ka yi noma in ba za ka yi ba ka ba wani cikin mutane na al'umma ta yayi noma don a samu arziki in ka ce ba za ka barbaje ka rike kayan ka ba maso shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da madina da wannan hijaz din ba wuri ne na albarkar noma ba amma sai da suka mai da madina ta zama wurin albarkar noma Usman ibn Affan aka gan shi yana dasa yana dasa itaciya sai aka ce mishi yanzu kai kana shuka a yanzu ka riga ka tsufa sai ce ai wallahi ko tashin kiyama ne aka ce yanzu za a busa ya ce wallahi ba zan fasa shukawa din nan ba gara a busa kaho tashin kiyama ya same ni ina abun amfani sama da a ce tashin kiyama ya same ni ina zaman banza ya ce shuka zai ci gaba bai ci bace zai je na fila ba ya ce ko tashin kiyama na ji za a busa kaho sai na ci gaba da wannan abun ba zan daina ba abu darda ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama aka gan shi ya zo zai dasa ba an kun san ba sai wani yaro ya zo yana masa ba'a ya ce ba kai kuwa yanzu wannan sai ta yi shekara ashirin fa kafin a cika kuma shekara kano yanzu ya rage a duniya sai ce ai ya kai ne baka da wayo ya ce ai ni ladan nake so ‘ya'yan itacen ne zan bari wasu su ci ina shukawa na samu ladar na kwashi mai amfanin ‘ya'yan itacen shi kuma kowa ma in ya gada ma ya zo ya ci to kaga kyakkyawar manufa ta sa suke noma abdurrahman ibn auf da wasu daga cikin sahabbai kamar su talha kamar su abu talha suka rika zuwa sham duk da cewa kasar madina da ba a jarraba an ga cewa za ta iya noman alkama ba su kuma laraba kaga suna bukatan alkama saboda yin gurasa da sauransu abincinsu shine babban hatsinsu haka aka ya sa aka je aka rika importing din da duk abin da za su ci sai dai a yi importing daga sham sai sa aka je aka nemo masa iri sai fara shuka da haka yana yi yana ci da iyalansa har ya zo ya zama kafin lokacin sahabbai ya shuɗe sai da ya zama madina ita ma ta fara exporting ɗin wheat da fulawa wanda mutane suke bukata a sauran kasashe wannan duk saboda tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma da haka ne za mu yi shi yasa ce tazra'una sab'a sinina da'aba fa'ida ta gaba da muke fahimta anan shine da yace da'aba bi ma'ana mutataliyatan mutatabi'a ayi ta noma kar a tsaya ala listimrari wad dawam kar a tsaya wanda ya nuna cewa noma ba lokacin da za a daina kuma ana bukata da ya ce in aka yi bana ka gaba baɗi za a gano kurakurai da aka yi sai a gyara wannan shi yake nuna muhimmancin modern technology akan noma saboda dan abin da za noma na hekta daya. in ka yi amfani da technology irin na zamanin da da wanda zai amfani da modern technology sai ka ga ya samar da ninkin ba ninkin abin da zaka bayar shi yasa yace da'aban a yi ta yi a dukufa har a rinka gano sabbin hanyoyin da za a tara abin da zai yi amfani wa shekara bakwai masu zuwa fa'ida ta gaba ita ce da ya ce fadaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin a cikin zangarniyarsa wannan ya nuna muhimmancin ajiye amfanin gona domin ya daɗe ya kuma nuna muhimmancin preservation yadda ake iya ajiye abu don kar ya lalace idan shi a lokacin ya ce hanyar da suke amfani da ita domin a yi preserving abinci kar ya ɓaci shine a bar shi a cikin zangarniyarsa to ina kuma ga wannan zamani da muke da hanyoyin preservatives da yawa wanda za a iya ajiye abu ya daɗe ana fahimta ko kaga wannan hasken qur'ani sai nuna mana cewa fadaruhu fi sumbulihi mu ma a yanzu fadaruhu fi sumbulihi mu ma mu rinka ajiye abin da zai daɗe saboda amfanin gaba sannan wannan yana nuna mana cewa ya halatta mai noma idan ya yi gonarsa yana iya bari ba sai ya caske ba ya cire zakarsa a haka ba a cire zakar gyada sai an yi kiyasi da bararriyar gyada ba a cire zakar shinkafa sai an yi kiyasi da tsabar shinkafar banda wanda take cikin bawo haka masara haka dawa dukansu to amma kai yanzu baka bukatar ka cire masarar daga jikin totuwarta ko shinkafar daga bawonta ko gyadar ka bare ta ya halatta ka barta haka ya halatta ka bari idan ka zo sai a samu expert sai ce wannan gyaɗar da take cikin bawonta ko wannan shinkafar da take cikin zangarniyarta ana fahimta inda za a ceske ta za ta bayar da buhu kaza ko ton kaza ana fahimta sai a ce to ka yi kiyasin ta haka ka cire zakar kaga musulunci ya yarda maka da fadaruhu fi sumbulihi ba dole sai ka yi wai saboda ka yi zakka ba za ka iya barin ta a yadda take kuma ka cire zakar ka fa'ida ta gaba da ya ce illa mata mimma ta'kulun ya nuna maka economy wajen ci kaɗan kaɗan saboda ajiye don gaba illa kalilan mimma mata a to ka san baka da shi da yawa ka cinye gaba daya gobe kuma ka zo ka ce inna ila lahi ragibuna yanzu ka zo makaranta sai aka baka pocket money ka naira dubu uku ne yanzu don Allah sai kai daidai da wanda yake da dubu talatin ai illa mata mimma ta'kulun sannan fa'ida ta gaba shine da ya ce min mata kudu ashe ko kaɗan ne baka rika ci karka bari ka mutu kana da kaɗan saboda wani yana da kaɗan saboda tsabon sumi zai bari har ya mutu ya ce zai kara sai sun kara yawa irin mutumin nan da zai zama ga ɗan daidai wanda zai ci har ya yi sadaka har shi ma ya samu da shi da iyalansa amma ba zai yi haka ba sai ya ta tsumi ya ta tsumi har ya zama shi ma ya zo ya kasa ci shi bai amfana da shi ba fa'ida ta gaba ita ce da ya ce <clears throat> abin nan ya hunna sab'un shida za a samu waɗansu munanan waɗansu shekarun waɗanda za su zo suna cinye su ashe ana iya jingina lokacin bala'i ga lokacin ana fahimta ana iya cewa lokaci kaza lokacin bala'i ne wannan baya daga cikin abin da suke cewa ba a haka karka ce shekara kaza an yi wahala sai dai kawai ka jingina abin wa wahalar amma karka jingina wa lokaci amma ba laifi bane a musulunci ka ce wannan lokaci ne na wahala kamar yadda Allah ya ce fi sa'atil usra ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce da ya wato amun fihi yughathun nas sai ga wata shekara haka dan adam yake in Allah ya tashi kawo yanzu an yi shekara sha hudu ne fa amma shekara ɗaya da ta zo Allah ya kawo arziki sai zama a cikinsa yi ghasu nasu fi ya asirun har an manta idan Allah duk wahalar da ake cikin nan a yanzu a nan ƙasar da sauran ƙasashe da suke wahala wallahi in Allah ya ga dama sai ya kawo amun fihi yughathu nasu fi ya ya'sirun a cikin shekara ɗaya sai kaga Allah ya canza komi ma baina tarfati ainin wa intibahatiha yuhawwilu Allahu min halin ila halin a lokaci ɗaya in Allah ya kawo tashi kawo canji sai ga an wayi gari Allah ya kawo sauki duk abin da muke cikin nan mu ci gaba da dogaro ga Allah muna neman Allah ya kawo sauki sai kaga Allah ya kawo amun fihi wa ghathun nasu fihi yasima sannan abu na kusa da karshe shine muna fahimtar annabawan Allah sun bayar da gudumawa mai tsoka wajen gina duniya da rayuwar dan adam ba kawai addini suka gina ba yanzu annabi Yusuf ku ji duk contribution inda yake bayarwa ilimin economy ilimin agricultural science ilimin management ilimin budget and planning ilimin duk wannan yana ta bayarwa ashe annabawan Allah sun koyar da mu mu nemi ilimin zamani da zamu amfani duniya bayan ilimin addinin da zamu da zamu amfani lahira sannan kuma fa'ida ta ƙarshe kenan yanzu da zamu tsaya shine ashe a sanadiyar mutum ɗaya Allah yana iya kawo albarka wa ƙasa baki ɗaya shi yasa mutanen kirki a jawo su a jika a girmama su a mutunta su a sanadiyar wani mutum ɗaya wallahi sai Allah ya kawo kasa gaba ɗaya arziki yanzu duk wannan albarka da za a zo a ce a Masar da za a samu amun fihi yughathun nas wa fihi yasirun albarkacin waye annabi Yusuf dan garin ne dan ƙauye ne ya zo amma da yake sun rike shi kuma suka zo suka bashi matsayi wannan matsayin nasa da ya zama shine sanadiyar albarkar albarkar ƙasan gaba ɗaya da kuma al'ubar ƙasa don ana iya samun bako yan gari su rike shi kuma ya zo ya zama ya yi amfani wa yan ƙasa gaba ɗaya waɗannan su ne abinda lokaci zai iya ba mu dama mu faɗa dangane da fa'idojin da suke cikin wannan ayoyi da muka karanta a cikin wannan sura mai albarka kafin mu dakata ina muku albishir da zuwan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma shugabanni malamina kuma mentona barista garba hassan shugaban kungiyar jama'atu izalatul bidawa ya kamata sunna ta jihar bauchi babban malami a bangaren addinin musulunci kuma babban malami a harka ta rayuwa babban lauya kuma shine in muku wani sabon albishir din shine wanda ya fara gabatar da tafsirin alkur'ani a atbu

kuma da ni nakan samu hutu yamma in je in zauna in dogon lissafi a kan abu san gogo an je to menene ya riga ga mai sake Allah ya saka wasu ƙarfi Allah ya ɗaiɗaita mana irin su rayuwa kuma matakin da ya ɗauka a kan gida a kan ƴaƴansa na yi murna Allah ya saka da alheri bukatunsa Allah ya sa ya dace da su don haka da ya zama wajibi ziyarci tafiyarsa wadda muna tare da daddare da rana da kowane lokaci lokacin da na ce masa an bani cewar na kazala ya yi murna farin ciki ba ya ni ya ce ya ji ta wange ya tsalle ya zo domin wanda za a zo a yi bayani a kan abin baya ya ni amma ya gwada damansa kuma ya tattaki duk ya zo har gidan ya yi murna saboda haka na musulma ya ni na musulma to mun gode wa Allah to abin da dama an ce mun ziyara kuma da zo a nan sunatul yusuf sama da shekara nawa na karanta amma a yau na fahimci wasu abin da zaba mu yadda wace zalimin fadlullah saboda haka malam abu ne nake faɗa in kuka zo a tsananta jawo hankalin musulmi a najeriya ko da akwai manyan matsaloli masu hankali da tunani suna suna hango babban damarmu a najeriya number one shi ne muna son kanmu fiye da ƙasar babban illa in ka samu wuri maimakon bukatan ka ka gyara wurin ka gyara kasar babban abin da ake ɗaukansa da muhimmanci ya zan gyara kai yana shi shiga wani mota da kuma haƙƙi wani ma mutu ba namu ya za cewa. suna ba mu labari suna mana lacca suka ce na shekaran da aka ba da yanci na mulkin kai a najeriya shi da su ma aka ba su yancin yancin kai. disemba aka ba mu su kuma abun mamaki a lokacin sanda aka yi declaring south korea ita ce da poorest nation ta yi kowane ta lansu followed by india a wancan lokacin amma an waye gari yanzu ita ce ƙasa na shida a ƙasar da ta fi kowa ƙere-ƙere a gidan tana ɗauko mutane su zo su zauna a ƙasar da ba su ilimi ta ba su kaza ta ba su kaza kishin ƙasa ya yi wa wallahi sauran babbai ne na ƙasar nasu da za mu fita da shi to in na zo najeriya da yi me zai yi da wannan ba wuri ne wanda zan wani mai mara ba shi ba wani yaro da ya zo zan tafi sai na ce masa to da sauran wannan kudi ne ne zai taimake ka ya ce a za mu iya karɓar wannan in yau da karɓar abubuwa wani ma in wani zai sha'awar ya bani damuwa na nake so yanzu mutum zai gaba makarantu zai gama university zai yi gaba ya can wahalar neman aiki da fasting in ya ji zai fara tunanin ya zai gina kansa ba ko ko ba ko dole sai ka samu dole sai ka ji daɗi ƙasar kuma ta wahala to saboda haka ne wajibi ne malam a gwada wannan wannan muhabba na watan wajibi ne in kuma sun ba ku gyara ba to wallahi waɗannan kan gaba addinin su ba mu tsawa ce bar asar utrukul asar ka bar asar qabla rabbi ka bar wani abun da ka bari a duniya kai musulmi ne kafin ka koma ga Allah ko ka musu ce ga asar na kai aiki kai kwamishina kai kai wani ne kaza kaza kai wani ne kai bisi ne kai gwamna ne kai dikiti ne kai fama da sakatare ne kai gaza ne kai wane ne to da ka koma mai ka da ka sauka menene ka bar wa ƙasar da ci gaba mai kamar ba a addini ka uwa uwa babu Allah ya wangire sauki saboda haka malam jama'a su dare da addu'a ka yi addu'a wa kanka ka yi wa ƙasar ta yau ana wari anan muna warwala gaidan nan ba su zama lafiya ƙasashen anyamurai an ka je kashin ku to waɗanda suke ja manufofinsu kuma akwai manufansu ka dage da addu'a duk sannan ka kai kuma kunutu a yi ta yin su akan Allah ya kama da mafita shugabannin namu Allah ya shirya da su ya ba su da ba mu da kwarai Allah ya dora musu soyayyar ƙasar su fiye da soyayyar kansu kuma duk inda kake a matsayinka na musulmi ka sa addininka aljihunka shi ne wanda kake tare da shi yi so da yawa za ka gani in yi zanzare in yi kazo in yi kaza amma ina da addini na a ƙarshe ma na ɓata lokaci da muka tafi koya sai ya zama zamanto in aka fita da mu da safe duk wani birni a koya sanda muka tafi don mun tafi ne a presidential abin nan duk wani birnin su to in muka fita tun safe muka je sabon gari haka in muka fita ba mu dawowa sai dare ba sai na lura fa ba lokacin mun fita na farko ba maganar sallah sai mun dawo mu hada shi da sai na tara su don mutane mu na ce kun gani ko a bakin kwanta na su ne in lokacin sallah yayi mu tsaya mu sallah ana ga kamar wasa ne da muka ji wani hoton muka ci abinci ko so gane alabara da nace ce kuma kowa ya fita da da dumarsa wallahi a bakin gefen hotel muka yi sallah kewaye mu ake ta yana mun kawo sabon abu suna ta kallon mu muka zo in muka shiga lacca da safe ba wani maganar sallar sai a yi ne sai na ce ah, na faɗa ma shi organizer na ce ba fa zai yiwu mu fa musulmi muna da lokutan sallar mu gashi nan saboda aka yi mu muna so mu sallah shi nan sai da aka kai sai su kira ni sai na gaya musu daga karfe kaza a wannan lokacin mu na sallar azhar na kaza kun san abin mamaki wallahi da muka da kawai a screen a videos muslim time for prayers kowane lokaci an ba mu minti goma time for prayers bai ce mu ba da muka sa musuluncin a menene a ajihu ni lauya ne shekara ta a lauya shekara talatin da ɗaya wa rabbul kan wallahi wallahi ban taɓa tuna ranar da ka kawo min kesa na gaba ka da gaskiya na karɓi da kan kuma sai Allah ya buɗa muku ka ci karban kuɗin haramun ɗin ka huta ka zauna kana zaune kuma sai gani halarin ya zo hmm. amma abin da yake cutan mutane a jikin kuɗin cin hanci a cikin kuɗin burayi ka yi ta tara ba ba zai amfani ka ba ba za ka ji daɗin ci ba ka mutu kuma ka bar masifa ba zai amfani ka ba saboda haka wannan ababa a nan akwai yara ɗan boko wanda suke zuwa nan gaba ya kamata su gyara su yi rayuwa irin na su malam masu Allah ta tsike lokacin na rai akwai abin magana da dama amma an tsaya na magana abin da malam yake yi da duk kuma kokarin da kuke Allah ya saka muku zafi Tattalin da muka yi muka kawo wannan ziyara na ji farin ciki sosai a rai na jima ban ji irin farin ciki irin wannan ubangiji Allah ya ƙara wa malam basira da fasaha Allah ya ƙara wa kuma ya ɗaukaka shi kan hanyar addini kuma kuma Allah ya saka muku da alheri Allah su ne wannan abu da zai iya kawo a takaice in takaita a wasan jama'a ku yawo assalamu alaikum malam muna godiya Allah ya saka wa shugaba kuma malamina da alkhairi a madadin waɗannan ɗalibai gafata malam bayan godiya ina son mu roƙi wata alfarma guda ɗaya ita ce insha Allah muna so mu roƙi ranar da za mu rufe wannan tafsiri ga mu malam ko da rana ne ko da daddare ne ka samu ka halarta a ranar da za mu rufe abin da ya sa na roƙa gafa ta malam ina tunawa a lokacin tafsirin mu da kai a farko farkon 90s duk lokacin da muka gama karatu gafa ta malam a ranar rufewa kana mana wata addu'a da har yau ban ji wanda ya yi irin wannan addu'a wallahi malam ɗaliban nan suna buƙatar wannan addu'a kayi addu'a nan kuma na ga na ci addu'a nan baka suna bukata idan muka zo malam kai ne za ka rufe mana da irin wannan addu'a taka wannan roƙo na yi a madadinku ne saƙo ya isa ya fata malam ka amsa alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shikenan masha Allah